Hadakar ƙungiyar ma'aikata kenan a jihar Taraba yayin boron da suka yi domin nuna fushi bisa abin da suka kira shakulatin bangare da suke zargin gwamnatin jihar na nuna musu game da batun albashi da ma sauran haƙoƙin da suke bin ta, su dai ma'aikatan rike da kwalayen da ke ɗauke da kalaman Allah wade sun yi cincirin tare ma da gargamin sakataren gwamnatin jihar inda ko suke zargin gwamnatin jihar da kunnen oshe game da haƙoƙin nasu wannan zanga-zangar na mako zuwa ne a ƙasa da mako guda da boran da kungiyar ƙwallon kafan jihar na maza da mata suka yi domin nuna fushin su to ko me zafi haka da ma'aikatan taraban suka ɗauki wannan mataki a yanzu kuma na ta gambo da ke zama shugaban kungiyar kwadagon jihar Taraba ya ce tura ce fa kai su bango. Eh mu a nan domin mu nuna a koke-koke mu game da wasu matsalolin da ke damu na ma'aikata gaba kidaya a Taraba. wato su malamin firamare da kuma ma'aikatan karamar hukumomi su ma suna da nasu dama domin wasu an biya su zuwa daidai wata suna bin bashin wata biyu wasu kuma ya kai wata takwas a maganta wannan damuwan da aka samu to ba mu ga dalili yadda ya cancanta ba shi zai muka ce to a kamfanin da aka bata aiki na ita ce bankin a uba banki ta ge ta biya mutane nan ko kuwa mu hana banki nan aiki a taraba. su ma dai wasu ma'aikatan jiya sun fito albakacin bakin su ne kamar haka. to sunana salisu a jiya taku. da dan allah za mu yi nasara don akan gaskiya wanda ke kan gaskiya yana kan gaskiyansa ne ba yadda ka iya da wanda ke da gaskiya. sunana ibrahim yaya 2014 ban lebutin na har yanzu ba implement ba sunana aliyu salihu mahmud. temon ba biya ni albashi ba daga local government nake a biya mu albashi mu kawai suna na cila lalabe damuwa na magana omitment na salaries yau babu gobe babu promotion i am due ba biyan ba min ba har yau to sai dai kuma da yake lallashi ma'aikatan shugaban ma'aikatan jihar Taraba Samuel Angwe ya ce ai gwamnati na kosane game da wannan matsalolin da ma'aikatan jihar ke fama da su na rashin biyan albashi I don't know. The challenges, um, it's not OT. We are facing these challenges. a gwamnati na sani game da wannan matsaloli da kuke fama da su a yanzu nan ba da jimawa ba za a magance wannan matsala ai muna tattauna da shugabannin kwadago su ma sun san matsalolin da ake ciki a yanzu to amma ai wannan ko na zuwa ne yalla bai lokacin da gwamnatin tarayya ke baiwa jihohi tallafin biyan albashi to ko me yasa ba a biya ba kawo yanzu ayo are aware that shi president magana amma sai ba ba da abin ko muna jira we are still pushing to sai kuma jin kadan ma da kammala wannan cincirindo sai ko ga gwamnan jihar Taraban Darar Dusan isa ya bulla a majalisar dokokin jihar domin mika kasafin kuɗi na shekarar 2017 inda ya bayyana cewa ga yanzu ba wani ma'aikaci da ke bin gwamnatin sa bashin koda la Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya